Kalangu, e, studio Kalangu. kuke saurare daga nan birnin ya mai karfe biyar da minti talatin cip cip ga labaru da alshan Hausa mai gabatarwa gunguma Muhammad Dantani. Ɗaliban jami'ar Abdulmumuni ta Yame sun gudanar da wani zaman dirshin a yau za ku ji yadda lamarin ya wakana. Ministan matasa da wasannin motsa jiki ya ziyarci ayyukan gyaran fuska da ake zartawa a hinin kwallon ƙafa da na Palais du 29 a nan birnin Yame. Shirin musamman na yau zai kai mu garin Magarya inda za ku ji tarihin wannan gari, amma sai bayan kun sha labaru. Man sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu kuma sai a gyara zama domin a sha labarun dalla-dalla. A nan birnin me ɗaliban jami'ar Abdulmumuni sun gudanar da wani zaman dirshin a yau da sahe, inda suka toshe duk wani kai da kawowa a cikin harabar ministan ilimin mai zurhi da kewayensa. Bukatar ɗaliban shine a biya musu ɗan alawus ɗinsu, a kuma buɗa musu wurin da suke cin abinci, wanda tun soma ɗaukar darasi sha biyar ga watan nan wato an kasa buɗa shi. Mamman Sanushi Bukar ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar ya yi wa Habibu Garba bayani kamar haka. abin da ya kamu shine wannan hali na cikin kaka na kaye da wa'annan wanda suke shugabatan kasan nan suka samu ciki a yanzu can nake maka in mu inda muke cin tuwo a riheki ka gani in ba a ci ba tuwo ya za a je a yi karatu eh? ka san ai bai yiwa ko bisosin da muke hawa muna zaiwa zawa wurin karatun he ka gani bisu guda sai mutum wajen dubu a ciki ina dalili ka gani ko yanzu can da nake maka dan tallafin nan da ake bada wanda ake ce mai burusu da air social wata shida har yanzu ko jattan gaba a ba mutane ina za mu iya shine muka ce to ya kamata mu huto mu gwada jama'ar duniya gabaki ɗaya da kuma su kansu magawatan namu cewa da gaskiya mu mu da dan abin da suke mana dan Allah dan annabi su dawo bisa kan hanya ta gari su diba wannan cikin kangi da muke ciki su taimaka mana Tsohon magajin garin da'irar birnin Yame Hassan Saidu a jiya da maritini jami'an tsaro na Police Judiciaire ta Yame sashen Brigade Economic Financier suka kiraye shi tare da mashi tambayoyi. Abin tunasarwa ranar 20 ga watan Julin da ya shuɗe ne bisa wani ƙuduri da majalisar ministoci ta ɗauka aka tsige shi akan kujerarsa. Zaben da aka yi na Shabda Kanto na tsibiri ranar 20 ga watan Ogista a kan sani aka gudanar da taron baiwa da bayani zuwa ga 'yan jarida taron wanda, wanda ba su lamunta ba da zaben suka shiryar a fadar su dai 'yan takara goma sha uku a cikin sha biyar da suka shiga wannan takara ministan cikin gida ya yi watsi da bukatar tasu da cewar ba su cika ka'idodi ba da ya dace domin su gudanar da shigar wannan zaɓe game da haka sun gabatar da ɗaukaka ƙara a majalisar mashawarta ta ƙasa wadda ta ba da amsa amsa wadda ta gamshe su ba inda kuma suke jiran a kawo wani gyara a cikin wannan magana. Dangance da matsalar ruwa da garin Arlit ya fuskanta tsawon kwanaki uku satin da ya shuɗe, minista mai kula da lamuran ruwa ya umarci wata tawaga da ta isa a can domin ta ga wato abin da ke wakana tawagar ta kunshi daraktan spain da wasu kwararrun masanan china domin su kididdige wannan matsala bayan raskwanar rangadin nasu mataimakin farko na magajin garin arlit hassan hamani ya yi wa wakilinmu usman umaru bayani kamar haka dg na Spain ke Director da Resource Iman kuma da direktorin da na shinuwa kin da suka yi abu Idan da suka zo ma da rana muka yi tattauna da ranai kuma da marice suka shiga bisa tera. to a gaskiya abin da za mu ce sai mu ce mun gode ma Allah wani visit su a da suka zo suka tardo abin sun kwatanta sun yi Allah wade kamar ma ba su yi tsammanin abin da za su tardo ba bai kai ba girman a tado mutane tun da na ce muku ministry tado su rigauga a zan wasu gaskiya mun gane abu da yawa kuma sun yi Allah wade da abubuwan da suka tardo A wani ɓangare kuma wurin da ake tono zinariya a garin Tamu gundumar sayi tun ranar sha biyar ga watan Juli aka rufe wannan filin a faɗar wasu majiyoyi masu biɗar zinariyan sun soma komowa a wannan wuri domin samun cikakken bayani mun saurari wato shugaban gundumar sayi Musa Jibo Musi Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. Tun wani ɗan lokaci akwai wasu da suke yada jita-jitan cewa za a sake buɗe wurin nan ba da daɗewa ba. Alhali a zahiri kowa ya san ba gaskiya ne ba, jita-jita ne kawai. Wasu ne suke yada wannan jita-jitar wanda wani lokaci masu haƙar zinare nema da kansu suke sakawa jama'a waɗansu maganganu a ka, wanda muna iya ƙoƙarin ƙoƙarinmu na fahimtar da jama'a inda muke kafa shingaye ko ina, kuma mun ɗora jama'a da suke faɗawa shama'a da suke zuwa wajen su daina saboda wurin ba a buɗe shi ba. Sannan muna iya mu ta kowace hanya na ganin cewa mun fahimtar da shama'a wannan wajen gandun daji ne ba waje ba na haƙar zinare. A gaida Mutari Muhammadu da fassara. A wani ɓangare kuma a can garin Maraɗi a wannan lokaci da masassarar cizon sauro ke kamari babban asibitin yankin jihar ta Maraɗi na fuskantar tururuwar mutane. A watan Ogista kaɗai yara sabbin aihuwa zuwa shekaru biyar, ɗari shida da hamsin da shida ne asibitin ta karɓa a cikinsu ɗari biyar da tamanin na fama ne da masassarar cizon sauron inda a cikinsu kuma ishirin da takwas suka rasu. Dr. Amadu Abdu Muhammadu ya yi wa Muhammad Mamman ƙarin bayani kamar haka. Mun samu mutane 656 da suka kamu da zazzabin cizon sauro a watan Agusta. Sai dai matsalar da muke fama da ita shine rashin isasshen wajen ajiye marasa lafiyan da kuma karancin ma'aikata. Mun samu mutane 28 da suka rasa rayukansu dalilin masassarar cizon sauro. Mu dai muna iya ƙoƙarinmu da farko kula ga waɗanda suke cikin matsi sannan sauran marasa lafiyan sannan kuma unicef tana dafa mana musamman a fuskar ma'aikata da magunguna da kuma horar da ma'aikatanmu sai dai akwai sakaci ga iyaye wajen rigakafi za mu ci gaba da wayar da kawunan jama'a a gaida mutari Muhammadu. A ranar jiya 20 ga watan Satumba shekara 2017 ne aka kaddamar da bikin ranar tsara iyali faɗin duniya baki ɗaya. Hassan Atamo shugaban ma'aikata mai kula da wannan tsari a fadar ministan kiwon lahiyar al'umma ya yi wa Maryama Jallo bayani ga Asumana shi ne da fasarar bayanin nasa. Euh, Mun kama hanyar karfafa shirinmu na tsarin iyali a Nijar. Yanzu haka magungunan da aka fi amfani da su su ne allurai masu aiki na tsawon watanni uku da wasu kuma da ake iya maye gurbinsu da su da ke aiki daga shekara uku zuwa shekara biyar. Sannan akwai wasu ƙwayoyin haɗiya waɗanda da farko su ne aka fi amfani da su. Waɗannan magunguna ana ba da su ne kyauta a Nijar tun shekarar bakwai a cikin dukkan asibitocin gwamnati kuma yanzu haka gwamnati na kaiwar magunguna wannan kyauta a asibitoci masu zaman kansu sai dai su suna karɓar 'yan kuɗaɗe ga masu bukata ana kuma samun magunguna a duk faɗin ƙasa har ma da ƙauyuka sosai asumana shina ya fasarta kalamun hassan atamo Ministan matasa da wasannin motsa jiki Kasim Mokhtar da babban daraktan hilin kwallon kafa na Star General Saini Kunce sun ziyarci wuraren da ake gudanar da ayyukan gyaran fuska ga hilin kwallon kafa da kuma balbalin fale na Vanzaf Juye. Wato, ‘yan cana ne dai ke zartar da wannan ayyuka. Tafsir li, daraktan Star General Saini Kunce, ya yi wa Musa Hassan bayani, Mutari Muhammadu, miye ce? Wani tallafi ne ƙasar China ta baiwa Nishar zuwa ga Stade General Sani Kunce. ayyukan suna tafiya daidai a ɓangaren babban filin wasa da kuma zauren taro na Stade General Sani Kuncen. Inda wannan zauren taro an yi masa shimfiɗa ne da katako kuma duka sun lalace shine suke sake masa fasali. Sannan kuma za su sake sabunta tsarin na zuba ruwa gabaki ɗaya ga babban filin wasa. kansa wanda yanzu haka suna a kansa sannan sun ɗauki alkawari cikin watanni biyu za su ƙarasa ayyukan haka kuma kayan da suka kawo suna da inganci sun tabbatar muna da cewa wannan aikin zai daɗe ana amfani da shi shekaru da shekaru wannan tallafi ya tashi ne miliyon biyar na sefa a gaida mutari muhammadu da wannan fasara. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalam. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba da biyar da zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zango FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zango FM. An Yamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zango FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu a duk inda kuke shirye-shiryenmu ne kuke sauraro daga nan birnin Yame karfe biyar da minti arba'in daidai. Yanzu kuma ga shirmu na musamman. Magarya gunduma ce a cikin yankin zandar da ke kilomita tasa'in da biyar gusuncin da magaram. ga kuma tana bisa iyaka da Najeriya kilomita goma sha biyu. Alasan Kuzi a wani rangadin da ya kai a can ya shirya mana rahoto bisa tarihin wannan gari. Gadai firarsa da biya muradi Ali Haruna ɗan tsohon sarki na garin wato magariyal. Mu shi. maganar tarihin ta dole sai mun koma baya mun komo da daura wannan wadda take cikin wannan masarauta daura ta Najeriya daga nan ne ka san bayan wannan eh, jihadi na Usman dan Fodio da ya zo da suka mamaye daura sarki ya bar daura ya shigo nan cikin Niger a lokacin nan ya biyo ta Kwargum har zuwa wani gari da ake cewa Falke a cikin Murya a nan ne ya je zamana da yan uwan shi suka samu eh, gudun hijira bayan dan abu ya dan lafa sai suka taso daga Murya suka komo nan garin Yekuwa Yekuwa tana nan a cikin eh, community rural ce nan cikin Magariya a nan sarki ya zamana da yan uwan shi bayan ya rasu sarkin sarki gwari abdu da ya rasu yan uwan shi fadawa sai suka wa dan shi sarauta to akwai kanun shi suke tare da su dan shi finni suka ce ba su yarda da wannan ba tun daga su baya yi wa aiwa da to daga nan shine aka samu matsala ta cikin gida aka samu dan yaki a tsakanin su suke tare shi sai ya tashi daga nan gurin ya koma ya tahi har zuwa Maiduguri Borno ya je tar da shehu a nan gurin aka mishi sarkin daura shehu ya bashi mayaka da yawa ya taho da ya taho kakan hanyar shi zo zamana a Dingas gurin aminin shi eh, mayaki anan shi ma ya kara mishi mayaka suka taho nan garin kamfanin Andrew da suka zama anan suka yi abin sa na gargajiya aka ga bokaye da suwaye aka ce to kuje ga inda za a je a kaho gari dan a ci nasara shine yace kuje gindin wani katon ice wanda ake cewa magarya shine nan suka zo suka zamana kitari ya kaho magarya shine kaji dalili da ake cewa magarya mun zan ka dauka duka tarihin kamar yadda na faɗi maka mu muhimmanci yanzu anan baka ji bai eh, director ma ka zo a ce eh sarkin magarya sai an ce sarkin daular magarya kenan magarya zawa ce aka yi nan gurin aka kafa kamar ta zama ita ce capital in ta daura yanzu ka dauka anan nan hwa da ma daga karshen masallaci akwai icen yana nan duka kowa daga ya abin in shi dole ne wanda yake da masarauta ya girmama shi daga kitara har zuwa yanzu sarki tara akwai shi kitari akwai abubakar masallaci akwai abdu tsoho akwai muhammad na babba akwai ibrahim dan muhammad na babba akwai umar dan garu dan muhammad na babba akwai kuma adamu jibrin dan kana na babba ne akwai kuma eh, mai martaba alhaji haruna muhammad dan muhammad na babba ne shi ma da kuma ibrahim haruna na yanzu ali haruna wato biya muradi na ɗan tsohon sarki Adamu shine ya yi muku bayani bisa kan wannan wato tarihi na garin Magarya inda wato abokin aikinmu Kuzi ya yi hira da shi a yayin da ya kai rangadi a cikin wannan yanki. To yanzu kuma a madadin Mustapha Mamman Sani wanda ya jagoranci shirya da wannan wato labaru na yau da kuma Adama Dawaki wadda ita ce edita ta maraicen yau haka zalika da Hassan Abdullahi wanda shi ke bisa na'urori ya daidaita muku saiti sosai kuka ji mu duk inda kuke a cikin wato yankin Nijar. A nan zan dasa aya zan bar ku kuma nan kaɗan tare da Habibu Garba inda zai kawo muku labaru da harshen zabarmanci mu futa lafiya. Ku saurara shirye-shirye Isiru kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.